a shugaba na wannan wuri manyan malamai da suke wannan wuri yan uwana ɗalibai maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa A babu shakka aikin bayar da agaji da tallafi da taimakawa mabukata da masu rauni a cikin al'umma jigo ne na kafuwa kowace al'umma ba wata al'umma da ta kafu sai da wannan saboda ita ce buƙatar ruhinsa buƙatar zuciyarsa zuciyarsa tana da buƙatar ilmantarwa da wa'azantarwa da karantarwa da tarbiyya da sauransu Gangar jikinsa kuma tana buƙatar kulawa ta fuskar ci da sha da fuskar kula da lafiya waɗannan abubuwa ba za su yi wa ɗan adam mai rayu musu don haka musulunci addini ne da ya haɗa gangar jiki da zuciya ba addini ne da yake kula da ɓangare ɗaya bar ɗaya ba ba kamar addinin yahudanci da suka mayar da shi ya zama addini na 'yan duniya ba harkar ci da sha mara su kuka ko ana sa su baƙin ciki amma abin da ya shafi ah, gangar jiki kuma ake azabtar da ita to musulunci da ya zo sai ya haɗa duka biyu kula da zukata da raya zukata da bawa zukata abinda za su ci su rayu hakanan kuma da kula da gangar jiki da abinda take bukata don ta rayu wannan shine musulunci wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abinda amma kada ka manta rabanka na duniya shi yasa za mu ga musulunci kamar yadda yake cikin kundin alkur'ani wanda shine madogara ta farko mafi girma a addinin musulunci da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wacce take tare da alkur'ani tana bayanin alkur'ani za mu ga waɗannan madogarori guda biyu sun yi ta bayani akan sha'anin ciyarwa nafaka nafaka da kula da miskinai da kula da marayu da kula da dangi da kula da makota za mu ga kusan tun daga farkon alkur'ani ko in ce tun daga farkon mushaf da muke karantawa har zuwa ƙarshen sa, magana ake ta yi akan tauhidi da kuma akan zamantakewa daga cikin zamantakewar akwai sha'anin ciyarwa za mu ga aya ta farko farko a mushaf da muke karanta bayan fatiha ita ce alif lamin min zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ka duba yadda Allah subhanahu wa a ayoyin a ayoyin farko na suratul baqara wanda su ne Allah subhanahu wataala ya ya ga dama su kasance a farkon mushaf bayan fatiha wacce ita ummul kitab ce ta kunshi duka abubuwan da alkur'ani ya zo da shi a dunkule ayoyin farko da Allah ya ce zalikal kitab wancan littafi wato wannan littafi mai daraja shine alkur'ani la raiba fihi babu shakka babu kokonto a cikinsa. sa hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa ga masu kiyaye dokokin Allah da Allah ya tashi sifanta kiyaye masu dokokin masu kiyaye dokokin Allah sai sifa fara sifanta su da waɗannan abubuwa biyu abin da ya shafi ruhi da abin da ya shafi gangan jiki alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun waɗanda suka suke imani da gaibi abinda basu gani ba suke imani da Allah duk da basu taɓa gani shi da idan su ba amma sun ga dalilai masu yawa da suke nuna samuwarsa da kaɗaitakarsa. suke imani da ranar lahira da abinda Allah ya tanada a cikin wannan rana na ni'imarsa ta aljanna da kuma azabarsa ta wuta duk da basu taɓa gani ba saboda ka wannan shine yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah suke tsayar da sallah wannan duka wani abu ne da zai ciyar da ruhin su zai ciyar da zuciya domin zuciya ta zama mai kyau nagartacciya daga nan sai Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyar kowa da abin da muka azurta su kaga sai ubangiji subhanahu wataala ya hada waɗannan abubuwa guda biyu da dan adam yake bukata yana bukatar a raya zuciyarsa da imani a raya zuciyarsa da ibada yana kuma bukatar a raya gangan jikinsa da sura ce ga takaitacciya amma ta kunshi waɗannan gaɓoɓi guda biyu gaɓar farko ita ce gaɓar raya zuciya da imani gaɓa ta biyu kuma gaɓar kula da gangar jiki da kula da haƙƙin masu rauni a cikin al'umma a ba su haƙƙinsu ko a ƙwato musu haƙƙinsu ga waɗanda suka ƙwace haƙƙinsu ci a ra'aitar da zai yukazzibu biddin shin ba ka ga wanda yake ƙaryata rana alkiyama ba ranar sakamako babu shakka wanda yake ƙaryata rana sakamako wanda duk yake ƙaryata ranar sakamako ranar lahira kafiri ne wahum bil akhirati hum kafirun ce su kafirai ne sun kafirce wa ranar lahira sai Allah subhanahu wata'ala da ya tashi bayar da ansa maimakon ya ba da ansa da maganar kafircewa Allah da manzansa da alkur'ani da ranar lahira wanda wannan shi aka fi sani a maganar a maganar kafirci sai Allah ce fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine wannan da yake banka da maraya yake tunkuɗa maraya daga haƙƙinsa yake bangaje shi daga haƙƙinsa a nan an ambaci maraya ba wai dan ana nufin kawai maraya kaɗai ba duk shi maraya kamar wakili ne na dukkan masu rauni waɗanda ba su da ikon su ƙwacewa kansu haƙƙinsu sai dai al'umma ta tsaya ta karɓa musu haƙƙinsu ko ta tsaya ta kula musu da haƙƙinsu sai aka ambace shi kamar ramzi ne fa zalika alladhi yad'u al-yatim sai Allah ya ƙara gaba cewa la yahuddu ala ta'amil miskin baya kwaɗaitarwa baya kwadaitarwa akan a ciyar da miskini mabukaci sai Allah ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masallata alladhina hum an salatihim sahun wadanda suke rabkanwa ga barin sallarsu الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون Sune الماعون suke yi سكي a gani sannan suna hana taimako. kaga aka aka fara da batun kwatowa wato hana wato miskini haƙƙinsa sannan kuma Allah yake gaya mana ‘yan wuta abinda za su shelanta na dalilin shigar su wuta ya haɗa waɗannan abubuwa ne guda biyu ya haɗa abinda ya shafi imani da ciyarwa ta zuciya da kuma ciyarwa ta ganga jiki Allah ya ce za a tambayi ‘yan wuta ma kun fi saƙar. Ƙaru lam na min al musalli wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna kudu ma al-kha'idin wa kunna na nukadhibu biyo yawmiddin Allah subhanahu wata ya ce za a tambaye su me ya shigar da ku wutar saƙar, sai su ce lam naku min al musalli ba mu kasance cikin masallata ba kaga wannan ibada ce da take raya zuciya to ba ma cikin waɗanda suke raya zukatansu da ibada walam naku nut'imul miskin kuma ba ma ciyar da mabukaci wato gaba ɗaya waɗannan rukunan guda biyu waɗanda akan su rayuwar musulmi ta kahu ba sa ko ɗaya to haka Alƙur'ani duka inda zaka bi shi zaka ga duk ya haɗa waɗannan abubuwa waɗanda suke nuna maka sha'anin kula da ciyarwa abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'im alladhi la yaftur ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita mai ciyarwa mai kula da mabukata da kuma wanda yake jihadi don ɗaukaka kalmar Allah da kuma wanda yake tashi tsakar dare yana sallah yace as 'ala al-armalati wal miskin wanda duk yake ta kokari wajen taimakawa matar da ta rasa mijinta ko miskini mabukaci al-annabi yace to wannan kamar wanda yake jihadi ne wajen ɗaukaka kalmar Allah kamar wanda yake tashi ne tsakar dare wa kasa'im alladhi la kamar wanda yake azumi ne baya aji azumin sa wa kal alladhi la kuma kamar wanda yake tsayuwar dare ne ba tare da kakkautawa to ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa abubuwa guda biyu ciyar da miskini ciyar da mabukaci kula da wacce ta rasa mijinta wato wato matar da mijinta ya rasu ya bar mata 'ya'ya? annabi sai ya haɗa wanda yake wannan da wanda yake jihadi da ɗaukar kalmar Allah da kuma wanda yake tsayuwar dare ko yake azumin da babu ajewa da kuma tsayuwar daren da babu ƙanƙautawa wannan duk shi yake nuna mana cewa musulunci addini ne wanda yake tafiya da tawazu wato addini ne wanda yake bawa kowane bangare haƙƙinsa ba a ɗaukan wani bangare a watsar da wani bangare ba a ɗaukan wani bangare a watsar da ɗaya bangaren dole in kana son ka yi musulunci to ka ɗauke shi duka ka yi wannan ka yi wannan kuma ana son a kowace al'umma a samu masu kula da duka waɗannan bangarorin guda biyu kada ya zanto an ɗauki wani bangare guda ɗaya ana kula da shi an bar guda ɗaya shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsari mai inganci wanda zai kare haƙƙin mabukata da kula da martaba su da mutuncinsu musulunci bai yarda ba don za a taimaka mabukaci a wulaƙanta shi ko a ci mutuncinsa ko a ci zarafinsa a taimaka masa tare da kula da mutuncinsa tare da tsere masa martabarsa sannan kuma a yi abin da zai zaburar da wasu su ma su taimaka kada abin ta yadda wani ba zai gane muhimmancin abin ba a yi abin yadda kuma wani zai gane muhimmancin abin shi ma ya taimaka wato duka biyun a kare haƙƙinsu Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'im ma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairun lakum in tubdu sadaqat in kuka fito kuka bayyana sadaka kuka bayyana abin da yake sadaka ne kowa ya gani fa ni'im ma hiya Allah ce ma dalla da haka wa in tukhuha in kuma kuka boye sadakar ku da kuka yi sai ku sai Allah sai wanda ya zama dole ya sani fa huwa khairul lakum to wannan shine shine alkhairi gare ku anan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya yarda duka bangarorin da mai bayyanawar da wanda zai boye abu. malamai sun yi dogon bayani akan wannan gaba wanda a wajen tafsiri an akan faɗaɗa zance a kanta amma a dunkule a ubangiji subhanahu wataala yana ishara zuwa ga cewa duk sanda za ka ba da sadaka ka bayar da ita yadda za ka kare haƙƙin wanda kake bawa musamman idan wanda kake bawa ɗin kai da shi ne za ka ba shi kada sai ka zo gaban jama'a sannan ka kirawo shi ka ba shi ka yi kai da shi don ka tsare masa mutuncinsa shi yasa Allah subhanahu ya fito da siffar sifar ɗin yace in tubdu sadaqatu fa ni'ma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara wa tu'tuha al-fuqara dan a fahimci cewa shi miskini ba a san dan za a taimaka masa a bishi da gori a bishi da bakakin kalmomi a wani gurin zaka ga taimako ake bayarwa amma hadda hadda masu bulala ana duka ana bayarwa ana dukan mutane ana faɗa musu bakakin maganganu ana kyarar to ba a son wannan domin wannan yana bata aikinka ya yi na amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakokinku ta hanyar gori da kuma cutarwa ta hanyar gori ka rika gaya wa mutum cewa ba dan shi ba ma aida ba dan kai ba ma aida yanzu yana nan cikin wahala kai ne ka tsaya masa kai ne kai masa kaza kai ne kai masa kaza ko kuma ka cutar da shi kamar irin wanda za su rika dukan mutane don za su ba su sannan muka ga ayar ta kuma bayyana cewa in ka bayyana kuma babu wani abu yayin da ya zanto wani abu ne da ya zama na gama gari na kowa da kowa ba ya taƙaita ga wani mutum ɗaya ko biyu ba duk gari ne za su amfana to wannan babu laifi don ka bayyana shi saboda ire-irenka masu hali su ma su fito su yi koyi da wannan abu mutum ne zai gina masallaci ko zai gina makaranta ko zai assasa wata gidauniya da za a rika ciyar da dukkan mabukata ba wai mutum guda ɗaya ba kowane mabukaci za a iya taimaka masa a wannan gidauniya kaga wannan wani abu ne da ya shafi duka al'umma ba wai ɗaiɗaikun talakawa ba to wannan babu laifi dan an bayyana saboda masu irin wannan daman su ma su fito su shiga cikin irin wannan aikin su taimaka Shi ne ma'anar in da sadakati fa in ma hiya kaga anan ba kawo batun talakawa ba domin ba nan ba wai magana su ake ba magana ita sadakar ake ka bayyana ta saboda mutane su gani su yi koyi da abin da abin da kai duk mutumin da zai ɗauko aikin alkhairi sannan wasu su gani su yi koyi da abin da ya yi to yana da ladan duk wani wanda ya koyi da shi ba tare da sun tauye wa junansu ladansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a ash'ariyun wasu mutanen yaman sun zo kayayyakin su a kayayyage mujtabin nema kamar yadda zo a hadisi kayan su da ayayyage annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kwadaitar akan a taimaka wa juna a taimaka wa mabukata dan mutane suka yi ta zuwa wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza wani ya je kawo wato kuɗi mai yawa ya aje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan ko mutane sai suka yi ta koyi da shi aka yi ta kawowa shine annabi ya tsaya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqutu dhalika min ujurihim shay'a wanda duk ya sunnanta wata sunna a musulunci mai kyau to yana da ladan wanda ya aiki yana da ladansa kuma wanda ya kwaikwaye shi ya aiki irin wannan shi ma yana da ladansa kuma wannan ba zai tauye ladan shi shi da ya aikin ba daga na wani abu saboda haka ashe a wani lokaci akan iya a bayyana sadaka a bayyana aikin alkhairi saboda ya zama abin koyi ga waɗanda za su zo su ma su yi koyi da irin wannan taimaka babu shakka ciyarwa da taimakawa mutane domin su samu abin da za zai sauƙaƙe musu rayuwarsu abu ne wanda falalarsa tana da yawa wanda ya jawabi gabani na je ya kakkawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai wadda suke nuna falalar ciyarwa fi sabilillahi idan babu wani falala da ta zo sai ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim ko wannan ayar kadai ta isa ta zaburar Allah ya kwatanta wanda yake ciyar wa fi sabilillah ya kwatanta shi da ƙwayar gero ko ƙwayar dawa da zaka je ka shuka habbatin idan ta fito ta tsoro sai kuma an ambata sab'a sanabil ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya na dauke da kwarani 100 kaga 700 kenan kenan dukkan wani abin da mutum zai ɗauka ya bayar na nafaka na ciyarwa ubangiji zai ninninka masa ladan zuwa ɗari bakwai kai ba iya nan ba ma Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai ƙara ninninka ma wanda ya ga dama wato ba ninkin ɗaya ba ba ninkin biyu ba ubangiji zai masa ninki ba iyaka to ko babu komai na ciyarwa. sai wannan ayar to da ta isa ta zanto aya ce da za ta zaburar da dukkan wani wanda Allah ya hore masa wani abu ya ɗauka ya taimaka ma wanda ba shi da shi ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa hadisi ya tabbata a cikin littattafan sunna daga ciki akwai littafin qada'ul hawarij na abubakar ibn abi annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah ayyun nasi ahabbu ila Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah waɗanne ayyuka ne Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin mutanen ko mutumin da Allah ya fi so shine wanda ya fi amfanar da mutane wanda yake yin abin da mutane suke amfana a fagensa da Allah subhanahu ya hore masa fagen ilimi ne fagen shugabanci ne fagen kasuwanci ne duk wani fage da ubangiji subhanahu wataala ya bashi shi a ciki yana yin abin da mutane suke amfana to wannan shine Allah ya fi so ahabbul a'mali ila ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin nas sannan ce ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu في مسلم سرور تدخله في مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا النبي يقول كما أيكن ده الله يفسوه shine ka shigar da farin ciki zuciyar ɗan uwanka musulmi ka sa wa ɗan uwanka musulmi farin ciki a zuciyarsa ko ka yaye masa wata damuwarsa ko ka biya masa wani bashi da ya dame shi ya addabe shi ko kuma ka kawar masa da yunwar da take damunsa annabi ya ce to waɗannan ayyuka su Allah ya fi sannan ya ce shi da kansa wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahrayn annabi ya ce in tashi saboda buƙatar wani ɗan uwana in tafi don ya samu biyan buƙatarsa ya fi soyuwa gare ni sama da in yi itikafi a wannan masallacin yana nufin masallacinsa na madina wata biyu wanda zai biya wa musulmi ɗan uwansa buƙata ya fi wanda zai je ya yi itikafi a masallacin madina na wata biyu akwai falalar da ta kai wannan to ko waɗannan nusus guda biyu kuma suna nan da yawa sun isa su zaburar da mu akan aikin alkhairi mu tsaya mu ga cewa mun yi wani abu da al'umma mu za ta za ta tashi ta zama wani abu abin da ya cutar da mu kenan rashin wato ɗaukan waɗannan ɓangarorin biyu da muhimmanci ba ɗauki ɓangaren karantarwa da ilmantarwa da wa'azantarwa da gina ruhin mutane da muhimmanci ba sannan ba a ɗauki ɓangaren taimakawa juna da muhimmanci ba waɗannan abubuwa tare suke tafiya na farko shine mafi girma kuma sai ya samu na biyun yake samuwa duk waɗannan ayoyin da duk waɗannan hadisan da za a yi ta karantawa waɗanda suke kwaɗaitarwa kan ciyarwa idan babu kyakkyawar zuciya mai imani mai nagarta ba za su yi amfani ba za su shiga cikin zuciyar da take da da take da lafiya ne lafiyar zuciya kuma ita ce wata cika da imani to in ya zanto ba a raya zuciyar ba an ciyar da ita da imani to duk wanda zai zo duk irin ayoyin da zai zai kawo walain ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak duk ayar da zaka kawo ba za su sa ba za su bi ka ba to saboda haka yake da amfani kwarai da gaske samar da waɗannan bangarori biyu a cikin al'umma domin a ga cewa al'umma ta ci gaba al'umma ta farfado al'umma ta farko idan al'umma ta zama mutamasika ta zama jiki daya كمثل الجسد الواحد إذا تضاعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تضاعى سائر الجسد بالسهر والحمى Yadda نبي يصف أنت al'umma cewa kamar jiki ɗaya ne yadda idan gaba ɗaya a cikin wannan jikin ta kamu da rashin lafiya sauran jiki duk sai kwana da zazzabi da rashin bacci to idan al'umma ta zama haka to babu wanda ya sai zo fasa wannan al'umma ko ya mata tangarda duk wani abin ta zai ga ya tafi yadda ake so amma in ya zanto al'umma kowa kansa ya sani kowa nafsi nafsi babu shakka wannan al'umma ta tafi hanyar halaka kuma babu yadda za a yi wannan al'umma ta samu ci gaba ci gaba mai dorewa a rayuwarsa saboda haka muna wato gibda muna nuna jin daɗinmu mu ga samuwar irin waɗannan bayan Allah da suke tsayawa da irin waɗannan ayyuka wanda kuma suke haskaka al'umma da su muna fatan sauran waɗanda Allah ya hore musu dukiya su ma za su yi kwaikwayon irin wannan aikin alkhairi da wannan ne za a rage wa juna raɗaɗi kuma da wannan ne su ma za su samu ɗaukaka da albarka a cikin dukiyarsu da zurriyar. <laughs> 没事啊，没事，没事，没事。 tunajenga uwepo wa